Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfi Hashin Gumel tare nake da baba ko makera da ma sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata, 19 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa biyo bayan rashin zaman lafiya da ke addabar wasu Najeriya. 'yan najeriya mazauna jamhuriyar nijar daga mabambanta addinai sun gudanar da addu'o'i sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar albarkacin watan ramadan za mu duba fa'idodin da muka samu ko muke samu a wannan wata mai albarka amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Kasar Ukraine ta ce Rasha ta fara kai hare-hare da neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Rasha ta kai da makami mai linzami ya afkawa birnin Lviv a yammacin kasar kana ya kashe akalla mutane bakwai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin rasha sun fara a fadar yankin donbass wanda rasha din ta daɗe tana shirin yi ya ce wasu sojojin rasha masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin yankin donbass ya hada da luhansk da donetsk larduna biyu da tuni wani bangaren su ke hannun 'yan aware da ke samun goyon bayan rasha tare da tashar jirgin ruwa na maripol da ke kudancin kasar kame yankin da zai baiwa rasha damar sarrafa wata hanyar da ta isa yankin crimea wadda ta kwace a shekarar 2014 janyewar dakarunta da rasha ta yi a yankunan da ke kusa da babban birnin ukraine kiev da sauran sassan arewacin kasar a cikin 'yan makonni da suka gabata ya sa jami'an sojojin kasashen yammacin duniya sun kimanta cewa rasha na karfafawa ne tare da sake tura waɗannan kadarorin zuwa gabashin ukraine a hali da ake ciki kuma sakatariyar bitar malin amurka janet yellen tana shirin ganawa da prime minister ukraine denis mihel a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a washington amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an rasha da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo batun mamayar da rashi ta kai wa ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a mai da hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka shirya a yau talata yellen za ta shirya zaman tattaunawa da ministocin kuɗi da kuma bankunan raya tattalin arziki da ƙasa da ƙasa da ma wasu ma'aikatu domin tattaunawa akan yadda za a yi amfani da kuɗi wurin magance matsalar rashin abinci taron na wannan shekara za a gudanar ne har zuwa ranar juma'a kuma zai hada da shagulgulan haduwar mutum da mutum da kuma na bidiyon yanar gizo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tonan jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda 'yan Najeriya mazauna garin Agadas daga addinai mabambanta suka gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya. Wakilin Muhammad Mahmud na ɗauke da wannan rahoton. sakamakon yadda ake samun tashe-tashen hankula da rashin tsaro a najeriya ya sa 'yan najeriya mazauna jihar agadas da ke arewacin Niger. gudanar da taron addu'o'i na musamman domin roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ta'addanci da sauran ayyukan ɓata gari da suka addabi al'umma a najeriya da yake bayyana dalilin kiran taron addu'o'in shugaban 'yan najeriya mazauna jihar agadas emmanuel genius cewa ya yi addu'o'i ne suka gudanar don saboda kawo karshen matsalar tsaron da ta addabi najeriya addu'o'in da muke a yanzu musamman ya kwamshi ga wannan lokacin da musulmai suna azumi duk a haɗa kai a yi addu'a ana kira musamman domin zaman lafiya kuma ta kwamshi addinai daban-daban akwai krista akwai musulmai a nan jiyar agadas su yi addu'a domin mu najeriya domin zaman lafiya tafkice da abubuwan da suke faruwa kusan abu ɗaya ne a yi addu'a domin a kai kuka ga allah domin ya ansa ya share mana wannan iftiloyin da sun addabe rayuwarmu cikin mu. 'yan najeriya dai na ganin yin addu'ar zai iya yin tasiri a samu bakin zare warware wannan matsalar da take salwantar da rayukan jama'a a kasar kamar yadda alhaji khalid ciyaman na 'yan najeriya mazauna jihar agaris yake cewa muna ta kokarin faɗata shi gani ya ne za a yi addu'a kaɗai shi ne kaɗai makamin da muke da shi wanda za mu iya riƙewa mu yaƙi koma menene dukkan wani sharri da ya zo addu'a ne makamin shi allah ya kawo mu najeriya da kuma yankin na arewaci zaman lafiya wannan tashi tashi kula da yake faruwa nan da can da can da can ubangiji Allah ya kawo kwacin hankali kuma ubangiji waɗanda suke wannan abin in masu shirwa ne Allah ya shirya su ba ma shirwa bane kuma ubangiji Allah shi kadai ya san inda zai da su yar ruwan yan Najeriya mazauna jihar Agadez ne suka halarci taron gudanar da yin addu'o'i ga kuma wasu daga cikin su sunana usman alkasim mun zo wajen yi wa ƙasa najeriya addu'a musamman ga wannan abubuwa da suke ta faruwa na rashin tsaro tsakanin arewacin najeriya da kuma wasu wurare nan nijar akan irin wannan abubuwa da suke faruwa musamman ga wannan wata azumi da muke ciki allah ya ɗauke mana wannan ibtala'o'i da suke damun mu sunana kamal daga najeriya na halarci wannan taron da aka yi na addu'ar zaman lafiya lafiya to alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka da wannan taro da aka yi na addu'a zaman lafiya wanda ba mu da wani buri da fata wanda ya wuce zaman lafiya a kasar mu saboda zaman lafiya a kasar mu shine ci gaban mu taron addu'o'in da ya kumshi musulmai da kiristoci wanda ba a yi la'akari da addini ko jinsi ba ya ja hankalin masu ruwa da tsaki kan harkar ta shafi tsaro a Najeriya da su ƙara himmatuwa wajen ba da tasu gudunmawa wajen shawo kan matsalar da ta addabi ƙasar. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. a gaida Malam Hamid. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa 'yan tawayin Huti na ƙasar Yaman sun amince su fitar da ƙananan yara daga aikin soja waɗanda dubbansu suka gwabza a yakin basasan ƙasar na tsawon shekaru bakwai. Ƙungiyar Huti ta sanya hannu a kan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira shirin aiki domin kawo ƙarshe da kuma ɗauka ko amfani da yara a cikin yaƙi suna kisa ko kuma suna jikata mutane kane suna kai hari a makarantu da asibitoci. kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya faɗa cewa 'yan tawayen sun ƙudiri niyyar tantance yara da ke cikinsu kana za su sako su cikin watanni shida mataimakin ministan harkokin kasashen waje na huthi hussein al'aze da wani wakilin hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya philip duamele sun bayyana hotonsu a kafafen yada labarai yayin da suke sanya hannu akan yarjejeniyar a sana'a babban birnin yamal huti ta kira yarjejeniyar da shirin kare yara gwamnatin yamal da duniya ta amince da ita da ke gudun hijira ita ma ta sanya hannu a kan irin waɗannan ƙudurorin da dama na kare yara ta cikin shekarar 2014 a cewar majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe bakin haure sun yi ƙoƙarin ketara kan iyakar amurka da mexico a mataki mafi girma cikin shekaru 20 yayin da amurka ke shirin ganin adadi mafi yawa tare da tunanin ɗage dokar da ta sanya lokacin annoba wadda ta ta masu neman mafaka hukumomin kula da bakin haure sun dakatar da shigowar baki so 221,303 a kan iyakar kudu maso yammacin kasar a cikin watan maris adadin da ya karu a kan na watan fabrairu kamar yadda bayanan da hukumar fice da shige ta amurka ta gabatarwa kotun tarayya a texas sabbin alƙalluman sun bayyana ne yayin da gwamnatin biden take ƙara fuskantar matsin lamba akan wannan dokar lafiyar jama'a da ke karewa dokar da ta ba hukumomin amurka damar maida bakin haure da dama a kasashen su ciki har da masu neman mafaka daga zalunci adadin bakin hauren na karuwa kusan kowane wata tun lokacin da shugaba joe biden ya ɗere a ƙargan mulki lamarin da ke zama makami ga abokan adawansa na siyasa da suka ce karuwan bakin hauren shaida ce da ke tabbatar da raunin gwamnatinsa kan tsaron iyaka ba kamar shugaba donald trump ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu na faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu bar da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. To wannan haka yake wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin boahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. A nan birnin Washington DC na agogon muna cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na dare. Yanzu kuma sai shirin na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ba ma su siyasar maula ba, makiya 'yanci lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba. haɗa kai ba zai wani karko ba. Yanci kuma bai daɗa ko. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwai zan gabatar. Ba mu da wata ni in aka kore ni to ban san inda zan shiga ba don wannan aikin na uwa ta shine ubana muna aiki kuma su inda muka dosa ba gwamnati ta kore kamfani kam ai dole kamfani ma ta sallame ma'aikata dubban mata da matasa kenan yayin zanga-zanga a gaban zauren shiga gidan gwamnatin jihar gombe ta arewa maso gabashin nigeria a daga ce yau ga wasu nan su ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma matsakani don akara Masu rai a makon da ya gabata ne wani ayarin dubban mata da matasa fiye da dubu hudu suka gudanar da wata zanga-zanga saboda abinda suka bayyana yunkurin kwatar 'yanci da haƙƙoƙinsu da ke fuskantar barazana daga ɓangaren jihar ta Gombe. su dai waɗannan ma'aikata na gudanar da ayyukansu na sharar tsaftace birnin gombe da kewaye ne ƙarƙashin wani kamfani mai suna inex wadda gwamnatin jihar gomben ta baiwa kwanta ragin aikace-aikacen tabbatar da tsaftar muhalli a birnin na gombe tun a shekara ta dubu biyu 2008 to amma kwatsam a 'yan makonnin da suka shuɗe sai kawai gwamnatin ta soke waccan kwangila tare da miƙa ta ga wasu kamfanoni na daban kuma babu wani dalili ko hujja da gwamnatin ta bayar al'amarin da ya jefa waɗancan matasa da mata su fiye da dubu hudu cikin zilimin rayuwa a ce wai an kawo sabbin ma'aikata baka a baka albashinka da kai aiki wana ba ni da kowa daga Allah sai aikin nan a duba al'amarin. Dole muna zanga-zanga bisa ga mu samu shugaban mu su fito wanda da kasance muke cikin al'amari na barazana wanda aka mana na rawu yanzu da zaman sati muke nema aikin mu fito mu ci gaba da aikin mu an dakatar da gwam mai nema gwamna shi gota abubakar ali gombe bayan kamfanin ya raba ta kamfanoni uku to a rawu yanzu ne mu muna aiki kuma sun inda muka dosa ba ana kawo kuma wasu sabbin fuskuna a guraren aikin namu da uniform da komai mu kuma tsoffin ma'aikata kan ce mana mu koma mu daina fitowa eh daga ba za su kira mu kaga ne cikin hali sunana abubakar ba biyu ba duku daga je kada bala mai kwarsa mun zo mu ne bisa ga wani dalili wanda babban dalili wanda duk wani dan adam in ya samu yanayinsa a cikin wannan yanayin kansa to dole hankalinsa zai tashi saboda akwai hatsari duk wanda yake aiki karfa shi da aikinsa wannan abun muna so mai girma gwamna ya san duk da na su sani wannan abun ba zai fara alheri ba tuni dai mahukunta wannan kamfani suka bayyana matakin na gwamnatin jihar Gombe da cewa dalilai ne na siyasa suka sanya gwamnatin ɗaukar wancan mataki ba tare da la'akari da makomar ma'aikatan da iyalansu ba. Kabiru Kari Bajoga shine mataimakin janar manaja na kamfanin na inex dangane da maganan sallaman ma'aikata ita wannan inex din da tun 2008 take aiki da gombe state muna covering dai at least about 125 km a cikin garin gombe km 125 zuwa kasuwa a march ta sallame ku a dalili ne eh, to gaskiya ba za mu cewa za dalili ba kwangilan zai a amma muna requesting for renewal na kwangilan to ba mu ba su responding ba in fact inda muka samu labari ma eh, takardar namu ba ya ci wace yin ka ba ka ake ta to tun daga nan dai muka san akwai wani abu a ce already ma su riga sun yi advertising aiki ba Mun ba mu sani ba ba wanda ya gaya mana mu rubuta eh, babu wannan renewal ba a bara ba ba a ce mana mu. Ah, sai communication mana yace an yi advert daga baya ne muka dan bibbi haka a gari sai muka je muka yi bincike sai muka samu an yi advertising aiki da namu wanda muke 125 km ɗin sauran kilometers ɗin sabbin hanyoyi da shi mai girma gwamna yi wanda ba a bayar ba a round 84 km na da namu 125 km ɗin da 84 km ɗin sai suka raba su into three ina gaskiyar da ake cewa shi mai kamfanin nan dokta shi ma ya sayi fom sai yana so ya takarar gwamnan jihar gombe haka ne a wannan sosai haka ne mana yana da dama ya sayi fom ya takara kuma ya saya zai takara a platform na pdp wannan haka ne ba wani haufi a cikinsa tun daga farkon gwamnati ma mun gane ko dai yan matsaloli har da zuwa yanzu domin suka ba da wannan dalili na cewa saboda tsayuwansa gwamna ne sa ga wani abu mu ba abu mamaki ba ne a wurin to kamar su ma'aikatan ku na yanzu da aka tsaye da su daga aiki sun kai kimanin mutane na maza da eh, mata mutum salarin da muka bera na mashin mutum dubu hudu da dari uku da wani abu ne maza da mata sun ɗaya zanga-zanga idan muka samu samu korafe-korafe daga wurin eh, eh, sauran ma'aikatanmu da muke tare da su akwai wani babba daga cikin gwamnati ya kira nan da aka yi ya ce ya ma'aikatan ku suke wannan abu na ce masa to ai mun yi disengage na su mu a yanzu ba ma'aikatan mu bane to ba mu ma kanmu ba mu ji daɗin wannan zanga-zanga ba kuma na gaya masa kile yadda za a yi su gyara maganar gaskiya inda mutum hamsin za su yi aiki a da yadda mu muke allocating musu wajen aiki to sai su ɗauki mutum sha biyar ko ishirin da biyar kaga automatically wannan sauran mutanen sai su aikin su na gaya masa kuma na ce masa yana da kyau ya je ya yi gyara a kai. to dama wane ne ya ɗauke su aiki. kamfani ne ta ɗauke su aiki a wancan lokacin. kenan kamfani ne ta kore su ba gwamnatin jiha ba. Ah, to kamfani kamfani gwamnati ta kori kamfani kam ai dole da kamfani ma ta sallame ma'aikata tun da kaga dama ya yi eh, eh, eh, tsaggama da ta ba ma kamfani aiki tsaggama ta zo ta ce ta karbi aikinta ta kake biya mutum dubu hudu da wani abu ai ba ta inda za ka yi rike wannan mutum dubu hudu kai ba inda za ka ba ma aikin da za su masa kai. to nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu ji martanin gwamnatin jihar gombe dangane da wannan batu na lalubo makomar waɗancan ma'aikata su fiye da dubu hudu a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa kyauta kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba ke zama a cikin tsumma. Masarai Alhaji Muhammad Amir Kumo shine janar manaja na hukumar kare muhalli ta jihar Gombe kuma ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa. Tun lokacin da wadi aka sani na contract agreement tsakanin Inex da gwamnatin jihar Gombe wadda ma wadin ya kare tun wata tara da yau Mai girman gwamna ya kara musu wata shida. Ya kuma kara musu wata uku. Wadi ya so mai girman gwamna ya ba mu umarni advertisement a jarida duk wanda yake da interest yayya kuma shara yake ga zai yi shara gombe ya zo ya bada quotation kamfanonuka suka yanki tanda nan kuma muka yi bitin a ambulan gaba kowa da kowa muna zaune a nan da kamfanin gaba da kowa ya bude envelope din to da muka yi bitin Allah ya ba da ya ba muna ta bi muna ta me da su wanda suke shara lambatu wanda suke shara duka muna ta me da su ɗaya bayan ɗaya to ina ga aka samu dai misinformation aka so ta tarsoma wadda kuma da wannan dama zan yi kira ga mutane mu especially iya mu mata da su guji abubuwan da ke kawo al'umma a cikin hali na kakani kai baya ga haka ina kara kira ga yan uwana a yan siyasa adawa daban kuma gaskiya daban dukan mu dai ba mu da wani wuri da ya wuce wannan jiya ta mu ta gwamnati idan muka zauna lafiya ina mai tabbatar muku zauna lafiya kuma za mu ji daɗin yin zaman shi mai girma gwamna ya tabbata mana mu ci gaba da duba yiwuwan ringejin na su mutane wancan kamfanin mu gaya wancan kamfanin su da ingejin su kuma muna haka su masu shara inex da sauran ma masu neman shara kowa ya kwantar da hankalin sa ba wadda rabonsa zai wuce shi. janar manaja na hukumar kare muhalli ta jihar gombe kenan alhaji muhammad ahmad kumo To Allah ya kyauta. Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutanenta. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci da Sulaiman Barma zai kawo mana sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lusahel Sahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta jaddada aniyar gina ingantattun ɗakunan karatu don maye guraben rumfunan da ake amfani da su a madadin ɗakunan karatu inda bayanai yake nunin daga cikin ɗakunan karatu sama da dubu saba'in da biyar da ake da su dubu talatin da shida daga cikinsu duk rumfuna ne jaridar ta ce taron majalisar ministocin kasar da ya gudana a ƙarshen mako ne ya jaddada wannan aniya bayan da ministan ilimi ya yi bitar halin da ake ciki game da ayyukan ƙididdigar samfarin ɗakunan da suka dace a gina masu inganci ba tare da kashe makudan kuɗaɗe ba jaridar la rue de l'histoire ta bayyana cewa ofishin ministan shari'a ya karyatar da wani labarin da ke cewa 'yan bindiga sun kutsa gidan yarin kutukale har ma sun saki fursunoni akalla 126 dukkansu 'yan ta'adda labarin wanda ya karaɗe kafafen sada zumunta a tsakanin daren lahadi wayewar jiya litinin wani yunkuri ne irin na masu neman tada zaune tsaye a cewar sanarwar ministan shari'a saboda haka aka umarci alkali mai zargi ya gaggauta gudanar da bincike domin gano masu hannu a wannan aika-aika jaridar ta ce ofishin ministan shari'a ya kara da cewa an tanadi dukkan matakan da suka dace domin tabbatar da tsaro a gidan kasan na kutukale wanda ake kira kurkuku mafi tsananin matakan tsaro a nijar jaridar lebanon na cewa Ƙungiyar Save the Children ta fara yunkurin bada tallafi ga mutanen da ke cikin mawuyacin hali bayan da aka gano 'yan Nijar kusan miliyan biyar da ke cikin halin karancin abinci. Jaridar ta ambato Daraktar Save the Children rashin Nijar Lariya Manunza tana cewa ƙungiyar ta tattara dalar Amurka miliyan biyu wato miliyan dubu na sefa waɗanda za a yi amfani da su wajen rarrabawa irin waɗannan mutane cimaka a jihohin tilaberi maraɗi zandar da difa yayin da za a saka wani bangare na waɗannan kuɗaɗe a tsarin nan na cash transfer wato rarraba kuɗaɗe ga mabukata inda tuni shirin ya fara da gundumar mai nasarawa jaridar air info ta ce jami'an tsaro sun kama wani ɗan fashi daga cikin barayin da suka addabi matafiya akan hanyar agadas zuwa dirku da ke gundumar bilma jaridar ta ce dubun waɗannan 'yan bindiga ta cika ne bayan da tsautsayi ya sa suka datse hanya wa motar sojojin da ke rakiya ga ayarin motocin matafiya a tsakanin garuruwan biyu to sai dai ɗaya tak daga cikinsu ne aka yi nasarar cafkewa yayin da sauran 'yan takifan suka ranta a takare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. a gaida malam sule To a wannan wata na Ramadan mai albarka da muke ciki, wace fa'ida muke samu? Sunana Afa Yakubu, amma Tahiru Mahmud ne sunana sosai. Gaskiya azumi alhamdulillahi. yana da fa'idodi da dama. Wallahi in kai azumi kai da kanka kana yin imani da allah da ya halice ka. Saboda rayuwanka ma gaba da shi ka ga ya sake. kuma an kai azumi kowane lokaci ka ka kusanta da ubangijinka kai kuma kana kai ma Allah kara ta yadda Allah zai tausaya maka cikin rayuwanka saboda shi fa'idodin azumi dai ba mu ya mai fadi duka hakan nan mu kaji wallahi alhamdulillah alhamdulillah muna nan kuma kana ganin azumi imani wani imani na iya zuwa maka ma kai ma ka tausaya ma wanda ke kasanka wani abin nan kana ganin mutum da ganin shi kana sanin gwanga halin da yake cikin nan yana bukatan taimako sai ka taimaka mai wasu abubuwan nan kuma kana iya ka tashi cikin dare da yake wanga wata kowa ya san ba wata ne na wasa ba kana iya ka tashi cikin dare kai ma ka saya kai ma Allah kara dukkan nan kana yin imani kamar Allah nan zai amshi roƙonka saboda albarkacin wanga wata saboda shi fa'idodin da muke samun cikin azumi gaskiya yana da yawa mu duba lafiyan jikinmu ma in kai azumi da kanka kana in ka sha ruwa marance kana iya kasan kamar ka kusanta da ubangijinka don shi fa'idodi ba mai mufadi dukkan fa'idodin da ke cikin azumi haka mu sai dai kadan da za mu iya mufadi kenan muna zuwa tafsiri ba shakka sannan in ka taso tafsiri kuma cikin dare kana iya ka tashi kai kuma ka yi nafilanka ka karanta alkur'ani mun tashi da asuba haka da wurin karfe hudu da mun ci abinci muna zama kuma mu yi karatu kamin sallan asuba ya kai to saboda shi wayannan duka muna yi ne saboda mu kusanta ga ubangijinmu alhamdulillah muna ma Allah godiya kware kware kware kware da ya kawo mu cikin wanga lokaci Allah ya nuna muna sabon shekara kuma amin ya rabi Allah ya saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici to sarfilo a takaice Ƙasar Ukraine ta ce Rasha ta fara kai hare-hare na neman karbe ikon gabashin Ukraine yayin da harin da Rasha ta kai da makami mai linzami ya afka wa birnin Lviv a yammacin ƙasar kana ya kashe akalla mutane bakwai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabinsa na bidiyo a jiya Litinin cewa yanzu za mu iya cewa sojojin rasha sun fara a fadar yankin donbass wanda rasha din ta dade tana shirin yi ya ce wasu sojojin rasha masu yawan gaske sun mayar da hankali akan wannan farmakin a hali da ake ciki kuma sakatariyar bitar malin amurka janet yellen tana shirin ganawa da prime minister ukraine janet schmihel a wurin gudanar da babban taron shugabannin duniya akan tattalin arziki a washington amma za ta yi kokarin kaucewa jama'an rasha da za su halarci taron wanda za a gudanar da wani bangaren sa ta hoton bidiyo batun mamayar da rashi ta kai wa ukraine da kuma yadda shugabannin duniya za su tunkari munanan tasirin da mamayar za ta yi akan tattalin arziki da batun samar da abinci su ne batutuwa da za a mai da hankali a kai a wurin wannan taron wadda hukumar lamuni ta kasa da kasa da kuma bankin duniya suka shirya a ƙarshe wata kotun yaƙi da ta'addanci a pakistan ta yanke hukuncin kisa ga wasu mutane shida da aka kama da laifin kashe manajan wata masana'antar sri lanka wanda suka zarga da cin zarafin addinin musulunci kotun ta sanar da hukuncin ne a jiya litinin inda ta zartar da hukuncin daurin shekaru biyu biyu akan wasu mutane 72 da su kuma ake zargin su a wannan shari'a to madalla kafin mu kai ga wato kafin mu sallama ga wannan sakon Manuniya. Manuniya. Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. To madalla masu raro a namuka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu ne mai idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya kuma kere da na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfila Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.